yau ga wata na wata jama'a da ta bakwai ne ashirin da takwas na basu ne dai ashirin da takwas ga watan takwas shekara ta dubu da dari tara da da tara na arabiya fa sha bakwai ga watan biyar shekara ta dubu da dari hudu da ashirin bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga muka zuwa madina dan ci gaba da karatu littafin mai albarka da yazo salihin wannan kuma shi darasi na goma sha biyar haka ne ko za mu tafi kan babu takawa باب التقوى قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وهذه الآية مبينة للمراد من الأولى وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا والآيات في الأمر بالتقوى كثيرة معلومة وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم والآيات في الباب كثيرة معلومة wannan babu da zamu shiga cikin babu ne da yake magana akan attaqawa wato takawa abinda ake nufi da attaqawa a larabce ittikhadul wiqayat rukun garkuwa ko makari da zai kare ka daga abin da kake jin tsoro lokacin da ake ruwan sama sai ka rike lema a hannunka umbrella wato ittakhasal wiqaya bainaka wa bainal matari haka idan ka rike ta saboda jin zafin rana ittakhasal wiqaya bainaka wa bainal hararati sham abin da yake nufi da takawa a larabci shine sanya tsari tsakaninka da wani abin da kake jin tsoron ya same ka an gane ko amma harshen shari'a takawa ita ce filin ma'amurat واجتناب المنهيات امتثال واجتناب النواهي kwatanta abin da aka umarce ka yi nesantar abin da aka hane ka wannan shine abin da ake kira da takawa a harshen shari'ar musulunci ayoyin da za mu koro karkashin wannan babi da hadisai da za su biyo baya dukkaninsu suna kira ne zuwa ga kwatanta umarnin Allah da nesantar safansa kamar yadda za mu gani cikin daidaikun ayoyi da hadisai قال ta'ala allah الله ya faɗa. cikin suratu ali imran yace ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqati dukan ayar wala tamutunna illa wa antum muslimun Allah ce ya ayyuhal amanu ya waɗanda suka yi imani Abdullahi dan Mas'ud yace duk lokacin da kuka ji an ce ya ayyuhal amanu to lallai kai mummuni bayar da aran kunnanka ka saurari abin da za a faɗa imma khairun tud'a ilaihi wa imma sharrun tunha anhu imma dai alkhairi ne za a kiraye ka zuwa ga yinsa ko wani sharri ne za a hane ka duk inda aka ce ya ayyuhal ladzina amanu dayan biyu ne zai faru Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu ya waɗanda suka yi imani ittaqullaha ku tsare dokokin Allah hakka tuqatihi hakikanin takawarsa ku tsorata Allah hakikanin jin tsoronsa wala tamutunna illa wa antum muslimun kada ku mutu face sai kuna musulmai ma'ana ku yi kokari ku dawwama akan ayyuka na addinin musulunci har ya zuwa lokacin da numfashin ku zai yi wannan aya tana cikin ne da kuma ayoyin suratu ali imran sannan Allah ya ce fattakullaha mastafa'atu ku ji tsoron Allah ko ku tsare dokokin Allah mastafa'atu gwargwadon yadda kuka samu iko ita ko wannan aya tana cikin ɗaiɗaikun ayoyin suratu tagabun ما نيتي وهذه الآية مبينة للمراد من الأولى وأن wannan تبيو فاتقوا الله ما استطعتم مبينة كما تنا بعد بيان للمراد من الأولى dangane da abin da ake nufi da ayar farko ittaqullaha haqqa tuqatih malamai sun yi sabani ne dangane da alakar waɗannan ayoyi da juna wannan aya ta farko da kuma ta biyu Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna sai kuma yace fattaqullaha masafatu wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun menene dangantakar su da juna magana ta farko suka ce ayar farko da ta sauka cewa ku ji tsoron Allah hakikanin jin tsoron sa sai abin ya yawaita sai ya tsanani ga mumunai sai ya tsananta ga sahabbai cewa yaya za a ji tsoron Allah hakikanin jin tsoron sa waye zai iya wannan to da suka kai kuka ga annabi sai aka saukar da fattaqullaha mastafa to in haka ne ku ji tsoron Allah gurgurdai da kuka sami iko ba hakikar jin tsoron nasu ba gurgurdai <laughs> da kuka sami iko to ke sa waɗansu malaman ke da awar cewa wannan ayar ta biyu kamar ita ce ta tafi ta farko din kenan kamar watan ta yi tsanani da yawa sai wannan ta tafi hukuncin ta waɗansu suka ce a'a ba ta tafi hukuncin sai ba wannan da ce hakikanin jin tsoron sa wato kamar a jimla take ba fahimci ma'anar ta ba sai wannan ta bayyana cewa shine fatan dan kowa matakin da tsoron Allah zuciyar ka ba shine a jin a zuciyar dan uwanka ba matakin da ke zuciyar wannan ba shine a zuciyar wannan ba na wani ya fi na wani na wani ya fi na wani to wannan wanda zaka iya dan shi ake nema kai shine abin da ayatu ke nufi daidai gejin da kake kai shine haka tukati kai a wurin mai gradin imani irin naka wanda ya tsara kake haka tukati din sa ya wuce nan gurin ya tsora akan wannan shi ma wanda ya tsara shi wannan ya wuce wannan wanda ya tsara shi wannan ya wuce wannan har aje kan wanda ya fi kowa ta kawa shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dan ba za ka iya dora mutane akan sikelin imani su zanto tsaye ba dole wani ya koyi ina fata an fahimta to da haka a madadin ka ce wannan ayar kamar ta shafe watan ne gara ka ce bayanin da take tana bayanin abin da take an gane ko an wasu daga Abdullahi da Mas'ud kamar yadda yake cikin sahih Bukhari wajen ittaqullaha haqqa tuqatihi shine ke cewa bi an yuta fala yusa wa yuzk wa an yuzkara fala yusa wa an yuskara fala yukfar abinda wannan aya take nufi shine aiwa Allah da'a kada a kuskura a saba masa a rinka ambatansa kada a yarda a manta da a rinka yi masa godiya kada a yarda a butulce masa abin nufi kenan waɗannan al'amuran guda uku da'a zikiri godiya ga Allah so ne dukkan wanda ya siffanta da su ya siffanta cikin masu taka kenan da'a ga Allah cikin abin da yake yi abin da yake ka bari kuma ka kokarin ka ne santa ambatan Allah sai da ba za ka manta da shi ba wajen ambatansa kuma sai kai amfani da lafazan da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koyar ne yin zikiri zikirin safe daban zikirin yamma daban na dare daban na kwanciyar barci na tashi daga barci dukkan zikiran da suka tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kai mamu ne sai ka shiga da zikir kai sakaci da shi ba a san mutum yayi sakaci da ambatan Allah a koyo sannan kuma sai godiya wa Allah ita ko godiya matakin ta uku a zuci ka ji duk abin da kake da shi na ni'imar dukiya ko ƴaƴa ko ilimi ko makami a zuci zuciyarka ta rinka labarta maka cewa wannan gaman kasar din Allah ne ba iyawar ka ba don idan ilimi ne yasa ake samun wannan tun kafin ka shiga makaranta wani ya shiga makaranta ya gama kuma ya samu takardar shaidar ta fita ka tsawo ta fita ka girma amma har yanzu yana talaka ba da komai idan kasuwanci ne wani tun kafin ka fara zuwa kasuwa ya fara fatauci ba inda bai je ba amma kuma har yanzu ba da komai a ke gaman ka sardan Allah ne duk wannan a zucinka mataki na farko na godiya kenan na biyu ka furta da baka alhamdulillah na uku ka yi aikin da'a da wannan abin da Allah ya baka to wannan duk wanda ya wannan ya cika matakan godiya da ake bukata Allah ce mana gaban kasa a takaice dai wannan fadin Allah ta'ala fattakullaha masasatu ku ci tsoron Allah gurgurdan yadda kuka samu iko bayani ne dangane da ittaqullaha haka tuqati fattakullaha masasatu wasma'u wa ati'u kuma ku ji ku yi biyayya sai ka ji sannan zaka iya biyayya dan ji karkashin sa ne fahimta za ta gino bayan ka fahimta kuma sai ka yi biyayya shine ka aiwatar da abin aikace kaji abinda abin da ake karanta maka na alqur'ani kaji abinda abin da ake karanta mana hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan wa kuma ku yi da'a fattaqullaha masaratan wasma'u wa ati'u wa anfiqu ku ciyar daga abin da Allah ya dauka da dukiya khairan da anfusikum wannan shine abin da yake fi alheri ga abin da ga abin nan wato gare ku da Allah ta umanyu ka tuha nafsihi fa ulai ka humul fulhun dukkan wanda ya yaki rowar zuciyarsa ko dukkan wanda aka aka kare shi daga rowar zuci to wannan yana cikin masu rabota a gobe kiyama dan zuciyar dan adam an gina su ne akan rowa to sharrin rowan nan wani sai Allah ya kare shi, sai ga an kare shi daga sharrin rowa ba ya da ita wani kuma sai ga an jarrabe shi da rowa innal insana khuliqa halu'a idza massahu sharru jazua wa idza massahu khairu manua illal musallin alladhina hum ala salatihim da'imun zuwa karshen aya wa qala Allah ta'ala Allah madaukaki yace ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida ya waɗanda suka yi imani ita kullaha ku tsare dokokin Allah wa kulu kaulan sadida ku faɗi magana magana wadda take daidai sadid wato magana ta daidai magana da ba ƙarya magana da babu ashararanci babu ashariya ba kazafi ba zagi ba yi da mutum dukkan magana da take ansa sunan daidai ita ce wadda ko dai ta jawo maka lada ko kuma Allah kalli ba za ta jawo maka zunubi ko da ba ta jawo lada ba wannan ita ce magana ta daidai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khairan aw liyasmut to ayar wannan hadisin kenan shine dangantakarta ita kullahu wa qulu qawlan sadida yani falyakun khairan aw liyasmut idan kun faɗi magana ta daidai zai faru yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum ayar da ta biyo bayan wannan ajerin sura take yuslih lakum a'malakum sai kuga Allah ya kyautata muku ayyukan ku wa yaghfir lakum dhunubakum kuma sai Allah ya gafarta muku dhunuban ku wa man yuti Allah wa rasulahu faqad faza fawzan azima dukan wanda ya da'a ga Allah ya da'a ga manzon Allah to hakika ya rabo ta rabo mai girman gaske wal ayatu fil amri bit taqwa kasiratun ma'luma ayoyi cikin yin umarni da yin takawa suna da yawa kuma sanannu ne wa qala ta'ala kuma Allah ya kuma cewa wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja waɗancan ayoyi umarni suke da takawa ittaqullaha haqqa tuqati fattaqullaha mastata'tum kullaha wa qulu qawlan sadida umarni ne wannan kuma labarin suke barowa dangane da sakamakon takawa kaga akwai bambanci ko wato salon umarni da takawa ko tallata takawa salo salo Allah ya bi cikin alqur'ani in ma salo na umarni kamar da gani ayoyin da suka wuce baya in ma salo wanda ya kunshi ba da labarin falalar takawa kamar wannan ayoyin da zamu karanta ta'allahu makhraja Allah ce duk wanda ya kiyaye dokokin Allah yaja Allahu makhraja tabbas Allah zai sa masa mafita duk wanda ya tsare dokar Allah yake yin abin da Allah ya ce ya hannu daga abin da Allah ya hane shi Allah zai sanya masa mafita cikin dukkan wani rodo da ya samu kansa an gane ko wa yarzuqhu min haythu la yahtasib kuma Allah ya bashi arziki ta inda baya tsammani yana tsammanin arziki ta hanyar aiki sai same ta kasuwanci yana tsammanin kasuwar kasuwanci sai ya zo masa ta noma yana tsammanin ta noma sai ya zo masa ta ganima idan an yi jihadi yana tsammanin ta ganima sai ya samu ta wata hanya daban wa yarzuquhu min haythu la yahtasib duk wannan yayin da mutum ya zanto mai kiyaye tsoron Allah sai ga Allah ya sa masa mafita ina jin hadisin da muka karanta baya na mutane guda uku nan da fakewa ta kai su kogon dutse karshe wani katin dutse ya murgino daga sama ya toshe kofar da suka shiga ta yadda ba su da mafuta da menene abin da ya cece su suka samu fita ba ta kawa ba ta kawa ce ka ga nan gurin sun shiga cikin wani rufin da ba mafuta ta kawa ce ta bude musu wannan wani yadda Allah yadda Allahu makaraja ta yadda kowa na farko suka ɗayanta Allah wajen roƙo ba su haɗa shi da kowa ba na biyu suka tuna ayyukan da suka yi ko hannuwa daga sabon da suka yi wanda dama yin abin da aka ce hannuwa da abin da aka hana shi ne ta kawa din suka yi tawassuli da wannan karshe ubangiji da Allah ya ba su mafuta dangane da abin da suka samu wa kana ta'ala ubangiji kuma ya ce in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wannan tana cikin ayoyin suratul anfal farkon ayar ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dhul fadl azim Allah ce ya ayyuhallazina amanu ya waɗanda suka yi imani in tattaqullaha matsawar kun tsare dokokin Allah yaj'al lakum furqanan ubangiji zai sanya muku furkana to kin menene furkana. malamai magabata na tafsiri tun daga kan sahabbai da tabi'ai sun yi maganganu mabambanta juna dangane da kokarin fayyace ma'anar furqan waɗansu suka ce furqan shine naja ubangiji zai sanya muku tsira daga duk abin da kuka samu kanku a ciki annajatu kenan waɗansu suka ce annasru abinda ake nufi da furqan shine cin nasara in kun ji tsoron Allah Allah zai sanya muku cin nasara cikin duk abinda kuka sa a gaban ku an gane ko waɗanda suka fassara furkan da cewa shine makhraj mafita duk dai waɗannan maganganu da suka yi ƙarshe dai magana wadda take malamai sun furin jayarsuwa wadda kuma ba ta nesa da sauran maganganun da aka yi cewa furkan din nan shine makhraj bi dalilin kaulihi ta'ala wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja kamar wacce makharajan din nan tana fassara mana da ake nufi da furqan a nan aya duk da cewa kalmar furqan ala wazni fu'lan mazari ne asalin sa ne ne da fihi alif wan nun sai zanto mazdari ala wazn fulan wanda shi wannan mazdarin alfurqan ma'anarsa shine alfarik bain alhaq wal batil kamar da Allah ya siffanta alqur'ani da shi tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lil alamin nazira. kuma ya siffanta attawa da shi wa laqad atayna Musa wa Harun al-furqana wa diya'an wa zikran lil muttaqin wa idza atayna Musa kitaba wal furqana la'allakum tahtadun furqan huwa alladhi yufarriqu bayna al-haqqi wal batil wato shi furqan shine abin da ke lalabe tsakanin ƙarya da gaskiya shine abin da ke lalabe tsakanin hanya mai kyau da hanya wadda take mara kyau to sai aka siffanta makaraj da suna shine al-furqan kamar idan kana cikin rudu ka rasa mafita to sai a kawo maka makaraj sai ya rarrabe maka ga hanyar mafita an gane ku. ya ayyuhal ladzina amanu ya waɗanda suka yi imani in tattaqullah in dai kun tsare dokokin Allah yadda ake bukata a yadda Allah kun furqanan tabbas Allah zai sanya ku mafita cikin dukkan abin da kuka samu kanku wa yukaffiru ankum sayyi'atikum kuma Allah zai kankare muku kurakuranku wa yaghfir lakum sannan Allah zai muku gafara ya sitirce da kuka yi na barna wallahu dhul fadl kuma lalle Allah ta'ala ma'abucin falala ne kuma falala wadda take mai girma wal ayatu fil babi kathiratun ma'luma ayoyi a wannan babi wanda za su iya shiga karkashinsa suna da yawa kuma sanannu ne wa na kamar waɗannan ayoyi da malam ya kawo ba wai zai takaita a kansu ba ne dan su kaɗai ne ayoyin da suke tallata mana takawa cikin alkur'ani a'a suna nan da yawan gaske ita takawa ita ce wasiyar na farko da na ƙarshe wasiyar da Allah ya wa mutanen farko kuma ita ce wasiyar da Allah ya wa mutanen ƙarshe walaqad wasayna allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an tattaqullaha Allah ce hakika mun yi wasiki ga waɗanda muka baiwa littafi kafin ku kuma kuma mun yi muku wasiki da cewa ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah ita ce wasiyar na farko da na ƙarshe wa amma al amma ta fuskar hadisai fal awwal hadisin farko an abi hurairah radiyallahu anhu qala qila ya rasulullah man akramun nas فقال أتقى قال أتقاهم فقالوا ليس عن هذا نسألك قال فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله قالوا ليس عن هذا نسألك قالوا ف... فأما عادل العرب تسألوني خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا وإذا فقهوا متفق عليه وانا حديثي أنكر كربو لك أبو هريرة الله تقالي تا أبو هريرة قيل يا رسول الله an ce ya manzan Allah man akramun na wane ne mafi alherin mutane domin alkaramu abinda ake nufi da shi anan kasratul khair yawan alkhairi wane ne cikin mutane yafi kowa alkhairi wanda ya tattare alkhairai a tattare da shi haka aka tambayi annabi manzo Allah sai sai ce atqahum inda mafi alkhairin mutane ne shine atqahum wanda yafi kowa kiyaye dokar Allah dan Allah ka ji ansa yanzu inda wani aka tambaya cikin mu waye mafi alkhairin mutane kafin ka lalabo abin da zaka faɗa da wahala amma sai annabi sai me atiqahum inda mafi alherin mutane to shine wanda yafi kowa kiyaye dokar Allah shine yafi kowa da Allah ta inna akramakum inda Allah atqakum inna Allah alimun qadir haka qur'ani suke tafiya ka faɗa ka faɗa da juna da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to su waɗanda suka yi tambayar ba wannan suke nufi ba ba sa nufin dukkan mutane duk da sun ce annas amma abin da suke nufi larabawa cikin larabawa wata kabila ta fi asali wacce ta fi daraja wacce ta fi kima haka suke so su sani tsakanin banu sa'ad tsakanin banu wane da banu wane da banu wane da dangin gidan wane da family din gidan wane suwa suka fi kima ko daraja a wurin Allah saboda su larabawa tun a jahiliyyar su mutane ne masu alfahari da gidajensu to sai suke wa annabi wannan tambayar wai kaji ma sun tattare larabawa kamar su kadai ne mutane amma kun sai man akramul arabi sai suka ce man nas ma'ana kamar larabawa kuma nas sauran wanda ba su ba kawai biyu ke to shi annabi sai fahimci a cikin tambayar su kalmar nas da fadinta na farko da na karshe kawai sai ce akramun nas a tikahum in dai mafi tsadar mutane ne gaba ɗaya tun daga farko karshe wanda ya fi kowa da kawa a nan sai zanto a wurin Allah wane ne zai fi kowa daraja manzan Allah tun da shi ne ya fi kowa ta kawa daga nan fa sai sauran manzanni daga nan fa sai masu sunsu daga nan fa sai masu sunsu daga nan sai masu sunsu sai masu sunsu kamar anan gurin ma kenan za mu fahimci fifikon annabi akan kowa dan shine mafi jin tsoron Allah sama da kowa shi yasa wai malamai suka ce idan mutum mutuwa ta zo masa yana da dukiya zai yi wasiya sai ce to a dauki daya bisa ukun dukiya ta ko da bayan na mutu a baiwa akramun nas akramun nas mafi karamcin mutane ko mafi kirkin mutane to sai suka ce wa za a baiwa wannan dukiyar ya zanto an iyar da wasiyarsa daidai ba tare da an yi kuskure ba wa zama ba ku a yanzu manzo Allah baya nan ai da yana nan da shi za a baki na ko to amma ya to baya nan sai mu duba a wannan zamanin da muke cikin wani ne atikan nan sai mu baki wani ce ya za a gane wanda ya kowa karancin mutane kyau su zuwa ke a lokacin nan kowa ayyukan sanar da gobe za su karkata shi dan da so ka ce mai hukunci ba a ce mai hukunci da zuciya ba Allah ne kawai alimin da za su ci wata amma yanzu a masallacin nan in muka kwana arba'in muna zuwa nan gurin ba tare da mun yi fashi ba a tsakanin mu sai mun gane lallai wani ya fi mu kirki sai dai kiki ya sa mu ki faɗa ko ba haka bane ba amma duk yar dan adam ya san wanda ya fi <laughs> to kaga to a irin nan gurin waye ya fi mu kirki a zahiri din nan to sai mu dauka shine mai atakan nas a wannan unguwar to sai mu ce to inda dai a nan unguwar ne wanda zai ce wasiyar shine wani dan shine atakan nas faqalu sai sahabbai suka ce laisa an haza nas'aluka ba wannan muke tambayar ka ba kai ka dauki ma'anar da fadin kalmar ka muna tambayar ka ne wata ma'anar daban ba wannan ba kana sai annabi ce to in ba wannan ba fa yusuf inda kuna nufin mafi karamcin mutane da ma'anar mafi asalin mutane to shine yusuf nabiyullah wanda ke ji annabin Allah ne ibnu nabiyullah kuma dan annabin Allah ne dan mahaifinsa shine yaqub ibnu nabiyullah shi kuma yaqub din dan annabin Allah ne dan mahaifinsa shine ishaq ibn khalilullah shi ma isa dan annabin Allah ne dan mahaifinsa shine ibrahim khalilullah to ka samu mutum wanda shi annabi babansa annabi kakansa annabi baban kakansa annabi a dai duniya to sai dai annabi yusuf sai ya fahimci ma'anar da waye ya fi girman asali yana madaidaikun mutane tare da haka sai sahabbai suka ce laisa an haza nas'aluka duk dai wannan ba wannan muke tambayar ka ba yanzu anan gurin daga farkon hadisin zuwa nan idan aka tambaye wa ko kowa ta kawa a duniya shine wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan akramun nas min haythu taqwa huwa nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam huwa muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma idan aka ce akramun nas min hayth aslul ubuwa mafi karamcin mutane dangane da asalin uba sai mu ce shine wa annabi yusuf dan shine ibnu nabiyillah ibnu nabiyillah ibnu nabiyillah ibnu khalilillah duk duniya ba wanda ya samu wannan sai shi dan haka annabi ya faɗi shi a nan gurin kalu sai sahabbai suka kuma cewa laisa an haza nas'aluka duk ba wannan muke tambayar ka ba sai annabi ya gane yanzu sai kama ta oh abinda kuke tambaya ta fa amma adinul arabi tasaluni ki kuna tambaya ta ne dangane da su wane ne mafiya asali cikin larabawa banda sauran mutane banda wanda suka wuce da wanda zan zo a larabawan da ke raye a ban kasa yanzu kuke tambaya ta suwa suka fi asali suwa suka fi tsada ko daraja in dai wannan kuke so ku sani khiyaruhum fil jahiliya zababbun su a lokacin jahiliya khiyaruhum fil islam to sune kuma zababbi a cikin musulunci idza faqihu in sun fahimci musuluncin daidai duk waɗanda a lokacin jahiliya dangin gidansu suna da kyauta kamar yan gidan hatim kenan an gane ku wai har suke cewa hatim shine dukkan mutumin da idan ya tafiya da shi baya daukan guzuri in kana cikin ayari ka rokan matafiya fatake aka sai hatim na ciki hatimus sa'i to baka bukatan daukan guzuri saboda karamcin shi yasa in sun tashi buga misali ma sai a ce ai wani da kyauta kamar hatim ma'ana bai ma kai shi ba sai an kwatanta shi da shi to hatim din nan sai zan zo yana da da adi bin hatim adi din nan kuma zo musulunci ya shiga musulunci to ire-iren wannan yadda a jahiliya gidan su ke da asali yanzu kuma an zo musulunci ya zo sun karɓi musulunci ta ga kima kan kima kenan ne ce khiyaruhum fil jahiliya khiyaruhum fil islam idza faqih duk wadanda suke zababbu lokacin jahiliya ake ji da su to a musulunci ma in sun riki musulunci kuma sai su samu kima da daraja amma da sharadi in sun fahimci musulunci ya kawo sharadi shine ya zafa fakihu in sun karanta addinin domin alfiqhu shine alfahm wal idrak fahmu addini ala haqiqatihi kama anzalahu Allah subhanahu wa ta'ala fahimtar addini tamfare da Allah saukar da shi ba tare da an gurbata shi da kurar bid'a ko dattin shirka ba kun fahimci wannan da kyau muttafaqun alaihi wannan hadisi imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito malai ce wa faqahu faqahu idza faqahu ko faqahu bi dhamm al-qaf da yawa qafin dhamma alal mashhuri wannan shine mafi shaharar lugar larabci wa ya kasruha an hikaito idza faqahu ai alimu ahkam shar'i idan sun san hukunce hukuncen shari'a a wata riwaya idza a wata riwaya idza faqihu da riwayan faqihu malai sai ita ce ta fi shahara sama da duk ma'anar sa dai shine idza alimu ahkam shar'i idan sun fahimci hukunce hukuncen shari'a shi yasa ko yanzu a duniya wanda ya fahimci duniya kuma Allah ya taimake shi zo ya gane addini zai aiki da shi sai kaga ya tsara wanda dama tun bai taɓa fahimtar duniya ba domin saboda menene wanda ya fahimci rayuwar duniya da ayyuka na sako da ake a zamanin sa tare da haka ya kaurace musu to kaga wannan shine yake da takawa ta gaske dan ya san dandanan abin amma tare da haka tsoron Allah ya sa ya rabu da shi ba haka bane ba wancan ku kila ya jahilce shi ne ya bar da ya san shi kila da zai auka ciki to amma ya jahilce shi ne ko ya rasa shi ne shi yasa sai ya bar an fahimta ku to ke yasa ake samun kima ga mutumin da ya fahimci jahiliyya ko ya samu kansa cikin wata rayuwa ba ta fahimtar addini ba daga ba Allah ya sa ya gane addini zai aiki da shi to sai kaga yana darjata addinin sama da wanda da bai fahimci wannan rayuwar ba yasa kuma Umar dan Khattab ke cewa ba mai gane kimar musulunci sai in ya karanta jahiliyar Larabawa ya san barnar da Larabawa ke ciki kafin musulunci ya zo Qur'ani ya zo ya gyara cikin shekaru 23 da ya yana sauka kan annabi to mutum zai gane darajar Al-Qur'ani da kimar sa dan ya riga ya san barnar da Qur'ani ya zo ita ya zo ya gyara ta sama da wanda bai san wannan barnar ba sai ya dauka kawai an samu mutane ne kamar ba su da komai sai aka ba su wannan abin su karba shi ne farkon abu yayin da ko da an same su ne waɗansu barna ta cika musu zuciya ita kadai ce abin da suka sani ba su da ruwan sha sai giya sai fashi da makami sai sata sai zane sai kisan kai sai dukkan nau'ikan barna sai yaƙi yaƙi musulunci ya zo ce inda malmomi nuna ikhwa duk suka zubar da makamai ai wannan ba karamin abin da suka bi lalle qur'ani ba karamin gyara ya kawo wa duniya ba shi yasa duk wanda ya karanci rayuwar jahiliya kuma ya gane yadda qur'ani ya kawo gyara zai gane cewa babu abin da zai gyara kuma jahiliya ta biyu da muke cikin zai jahiliyan karni na ashirin kamar yadda profesa Muhammad Kutub ke faɗa cikin littafin jahiliyatul karn al-20 yace jahiliyan karni na ashirin ita ce jahiliyan da muke ciki wanda ake ganin an samu civilization da wayewar kai tare da haka kuma an yi wa dokar Allah ta waye الثاني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء رواه مسلم wannan hadisi na biyu an karɓo shi ne daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kare da gare shi anin nabi sallallahu alaihi wa wa sallam daga annabi sira da amincin Allah tabbata gare shi kana yace inna duniya hulwatun khadira inna dunya duniya hulwatun abace mai zaƙi mai dandano khadra kuma kore isar take da ban sha'awa wa inna allaha mustakhlifukum fiha Allah ko yana halifantar da ku ne cikin ta fa yanzu ra kaifa ta'malun ya ga me za ku aikata ma'anar yana halifantar da ku cikin ta da can wadansu ne akai suka mutu yanzu muke gadan su kamar yadda ma za mu mutu waɗansu su gaje mu haka su ma za su mutu waɗansu su gaje su ko waɗanne Allah ya ɗora su akan ta ba su ne na farko ba dan su gaje wanda suka gabace su har ya zuwa ga waɗanda suka fara zama kanta na farko an yi haka dan a ga me ka yi shin za ka dauki izina dangane da wanda ya wuce ko kuma ba za ka dauki izina da wa'azi ba daidai lokacin da wani ya mutu ake cewa a zo a yi masa sallah yana cikin makara kafin a kai shi makabarta kuma lokacin aka haifi wani ake nakuda sa ya fado zai fito haka duniya take daga nan gurin har zuwa lokacin da Allah zai tafi ta ja'alakum khala'ifa fil ard Allah ya sa ku zanto mamaya a bankasa wane gajuwa da wane gajuwa da wane ne kan kujeran wane in ka ganka akan kasuwanci da can wani ne akan kujerar kasuwanci kafin ka ashe dole ka kawo wata rana kuma ya hau in ka ganka akan kujerar gwamnati da can wani ne kafin ka ashe dole ka kawo wata rana kuma wani ya hau idan ka ganka akan kujerar malanta da huduba da wa'azi da can wani ne kan wannan kujerar ya kauka hau kai ma dole wata rana za ka kawo wani ya hau to za ka ɗauki izina da wa'azi dangane da wannan ko kuma duk kujerar da ka hau kai wala Allah ta kasuwanci ko ta gwamnati ko ta limanci ko ta karatu ko ta wa'azi za ka ɗauka shi ke nan kafi kowa kuma wannan ya saka girman kai da jijji da kai da cewa za ka taka wuyan kowa shi ne bayan zara kai fata amalo Allah na zara ido ya gaya za ku yi dan yi muku hisabi da abin da za ku yi ba dan Allah ya dahilta ba cewa yana duba sun ya ja hankalinmu ne mu shiga sai ta yin mu yayin da aka ce ga ma'aikaci ya ɗauki laborori na aikin gini ga manomi ya ɗauki manoma za su je gona su yi noma ya zura ido yana kallo da wanda ya tura sai ce ku je ku dawo ku zo in biya ku kuɗin ku wani laborori yake tsammanin za su yi abin kirki wanda suke jin wanda ya sa su ake na kallon su ko waɗanda suke ganin an ce ku je ku yi aiki ku dawo ku zo ku karɓi ladan ku waɗanda suke jin ana kallon a ce jin mu cewa Allah na kallon mu ka ji wannan in ji wannan ta ji wannan kowa ya ji wannan shine sai sa sai mu shiga taitayen mu cikin duk abin da za Allah ya halifantar da mu akan ƙasa ka da kwantar da waɗansu a bayan mu dole mu mu kauce waɗansu zo nan gaba fattaqud Duniya, annabi ce ku kiyaye duniya ku kiyaye ta kada ta rufe ku wattaqun nisa ku kiyaye mata ku ji ba mata din nan fa suna cikin lamarin duniya din amma aka ware su daban dan saboda fitinar su sai ce fa inna awwala fitnata bani fitnati bani isra'il domin farkon fitinan banu isra'ilawa kana cikin nisa ta kasance cikin mata ne banu isra'ilawa da kangarewar da muke ji a kansu da saban Allah da fadirci da lalacewar su farkon wanda ya fara halakar da su su ne mata to haka kuma bayan kun kiyaye duniya gaba daya to kuma sai ku kiyaye mata an fahimta ko saboda kaidun suna da yawa yadda za ka yi ka kiyaye su kuwa shine ka yi kokarin tarbiyyanta su akan addini in ya gare ka mace ka tarbiyyance ta kan addini tun tana yarinya tun kafin ta fara shan iskar duniya tun kafin ka gara gane ana yayi irin atamfa kaza ko irin tinki kaza ko irin riga kaza ko takalmi kaza ka koyar da ita addini ka nutsar da ita ka fahimtar da ita rayuwa kar ka kiyaye abin da zaka iya kiyayewa in kuma kai ka auro ta tun ana cikin amarki ta gane cewa kana salloli guda biyar cikin dami kar dan kana cikin watan amarki ya zanto cewa baka sallar <laughs> sai <laughs> tun lokacin da zo gidanka ta gane cewa kana da addini kuma kada da wani tsari na addini in dai za a saba addini to za ta kabri za a yi wasa lokacin wasa kuma lokacin gaske kuma za a yi gaske amma in ka sabar da ita wata rayuwa daga baya ga lokacin za ka yi addini sai ka kuna rigima da ita haka yin yarka ba ka tarbiyyance ta kan addini ba daga baya kuma ka zo ka ce dole sai ta yi bayan ta daga ta girma ta kai ran shekara 17 18 ko 20 to ita ma daga baya sai ka ga ta zama abokin rigima tana ganin yaya kawai babana zai zama ustaz ranar saka bayan da ba haka muke ba a nan gida dan me zaka zama ustaz ranar saka to tun tana jaririya ta san ka ustaz san ka lokacin da ta so <laughs> ba gaba ne ba ta san kai ustaz ne ba magana lokacin gaske za a yi gaske lokacin wasa a yi wasa lokacin sallah a tashi a yi sallah wannan ba cikin ka azabtar da ƴaƴa ka hana su sakar ba a'a ka ba su eh, ka ba su dama na tumuru da wargi da kai da sabo da kai amma su tabbatar cewa ga wani abu ko bayan idan ka sun san abu ka zauna fata ba bare ba za a yi shi ba wannan abin abin da yasa kuma yake fata ba bare dan saban Allah ne saba manzon Allah ne ita ce tarbiyyar da kowa ke so ya gina gidansa sakai in kai wa danka wannan kai masa dukkan gatan da ya kamata kar ka dauka cewa tara wa yaro dukiya shine kai masa gata dan idan ka tara masa dukiya baka koyar da shi addini ba koyi ilimin zamani ba ko ya iya ilimin zamani bai iya addini ba to abin da zai faru shine dukiyar nan cikin shekara guda zai iya murkushe ta duk yawanta in ta yawan ma kenan akwai waɗanda suka mutu suka bar ƴaƴansu tun ana cikin bakwai ɗin farko ta makoki ƴaƴansu sun fara zuwa gidan barasa da motocin da mahaifansu suke hawa da dan saboda ba tarbiyyantar da su inda dace ba to da haka sai ka kiyaye mata ku duniya kun nisa annabi ce ku kiyaye duniya kuma ku kiyaye mata kuma duk matsayin da kake kai aka baka matsayi galibi ita mace babban makami ne da ake cin nasara da ita wajen bata dan adam idan ana so ko mai mulki wani lokacin ko malami wani lokacin ko mai wazi wani lokacin ko irin yan kwamare din nan masu zage zage da abin ta kan mata sai da an gama da shi an gama da kwamare ko wani dan socialism da an bi ta kan mata sai a ciwo kansa yanzu zaji kowa a jarida amma da an turo masa budurwa yake shekara takwas tana masa fari duk abin da take so sai yayi to sharrin mata kenan wai wani malami ne wai ya rubuce rubuce akan mata ya ji duk ita ro tarihin matan da ya taba sani da sharrin su da makidar su ya rubuce littafi ya littafi ba ko guda da ya gamu da wata yarinya haka yar shekara takwas ko tara tace a'a me wannan hannun ka yace ai littafi ne na ya gamu da sharrin ko mata da kai dun in dai ya mace ce ko wace ce sharrin ta na cikin wannan littafin sai ka buka daga ka huta kawo mu gani sai ta karba sai ta jefa rijiya sai ka rubuta wannan ina a cikin rubutun ka akwai tantar da baka sa wannan ba yasa Allah ya ce inda kai da kunna azim kai su yana da matukar girma wani malami ce ma azzamal ilahu kai da hunna illa li annahunna hunna hunna ya Allah bai girma don su ba sai dan ya san lalle su kaidun nasu ji yasa aka ce don su da girma ma'ana dai ka kiyaye mata kar su rinjaye ka akan sabon Allah kar su ja hankalinka ka saba ma ubangiji kar ai amfani da mace a ci nasara akan ka akan abin da inda ana ruwan sanyi ba za a ci nasara akan ka ba fa inna awwala fitnata bani isra'il kanat fil nisa don farkon fitinan bani isra'ila ta kasance أبو abin mamaki yakin da aka yi tsakanin Egypt da Isra'il lokacin da sojojin Egypt suka kori suka kai wata farmaki suka kori Isra'ilawa Yahudu suka yi sansani a wajen bayan waɗansu kwanaki inda suka yi sansani sai suka tashi suka canza sansani zuwa wani wuri sai aka turo Yahuda ɗin kyan asiri sai suka zo inda Egyptians nan suka zo na da bayan sun tashi sai suka zo wajen cikin irin tarkatan da aka bari a wajen sai suka duba sai suka ga wani hoto sai suka ga wani album sai suka dauko sai suka ga hoton mata ne a cikin tsirara sai wannan ya dauka sai je kawo komandan su cewa mun je wurin da waɗannan musulmi suka abin nan amma ga abin da muka tafka a wajen sai sai fashe da dariya ce inda haka ne mun ji nasara akan su yace da tsoro nake ji amma album din da kuka kawo ya nuna mun gama da su abin da ko ta faru A الثالث hadisi na uku. a cikin wannan babu an ibn mas'ud radiyallahu an anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana yaqul allahumma inni as'aluka huda wat-tuqa wal an karbo hadisi daga abdullah da mas'ud yace manzo Allah ya kasance yana cewa allahumma inni as'aluka huda ya Allah ni ina roƙonka shari'a wat ina roƙonka taqwa wal-afaf ina roƙonka kame kai wal ina roƙonka wadata waɗannan al'amura guda hudu in dai aka arzuta ka so to an riga an baka dukkan alkhairin duniya da lahira yasa cikin addu'o'i ba addu'a mafi tattare ma'ana sama da addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam li'annahu u'tiya dawami'ul kalim dan annabi an riga an baki dawami'ul kalim kullallin kalmomi irin wanda in zaka fassara ma'anonin sai ka dade kana yi kalma kaɗan amma ma'ana mai tarin yawa jifa abu guda hudu inni as'aluka al-huda ina roƙonka shiriya wannan an gama komai duk wanda aka bai wa shiriya shiriya shine gaman kasar ɗin Allah ya zanto duk abin da Allah ke so shi za ka yi abin da baya so kana nisanta tare da haka sai ce wattuka kuma ka bani takawa ya zanto ina tsoratar ka ina aikata da'a yana nisantar sako wal afaf ka bani kamewa al afaf shine kamewa in kame daga aikata zina in kame daga sata in kame daga zubar da jinin mutum in kame harshe na daga yi da mutane in kame daga neman abin hannun mutane duk wannan ya shiga ma'anar al ma'ana ce mai faɗin da suke. wal gina kuma ka bani wadata kar in zanto cewa ina cikin halin kakani kai ka bani wadata to manzon Allah kuma ya fassara wadata a wani hadisi dan galibin mu idan an ce mawadaci ne wane sai mu dauka ne mai mai kudi da gidaje da kantuna barkatai wannan ba shi ne wadata ba wadata a yadda ganin ido wannan wadata kenan amma ba ita ce hakikanin wadata ba hakikanin wadata shine abin da manzon Allah ya faɗa yace mafi alherin yace mafi alherin arziki shine ma kalla wa kafa abinda ya zama dan kadan kuma ya wadatar da kai gashi ya da yawa ba za a yi kwana 40 baka rasa ne ba a gidanka a yi wata biyu wani ma wata shida baka rasa ne ba a gidanka ba mai fanka ko kogo ba lalle bane sai kana da fambalasta ko kana da wata makauniyar wanda amma dai wata shida ba a rasa ne ba a gidanka ko ba mai fanka ko kogo za ka yi magana yadda kake so cikin yancinka ka zo masallaci ai kamsa salawatu da kai ai wadata ta riga ta kare ba wadata ta samu a wannan hadisin ya fassara wannan kamar yadda muka baya cewa algina ginan naf wadata ita ce wadatan zuci duk wanda Allah ba wadatan zuci to sai ka ga ya hutawa kansa amma duk kudin da aka baka komin yawan in ba baka wadatan zuci ba sai ka kuma kana da sauran zalama har yanzu dan kokarin ka kuma shine karwa ne kamo ka kuma kai ya zaka ka kamo wani wanda kuma a duniya kana neman mustahil kenan duk wanda ce kar a kamo shi ko shi sai ya kamo wani to yana neman mustahil ke ba zai taɓa yiwa ba yi dan lokacin da kake ganin eh to yanzu dai kira al-safi na saura miliyan ɗaya ko miliyan biyu in kamo wani daidai lokacin kuma da nan a bayan ka ya fara maka fara zai obatakin zai wuce take baka sani ba kwanan ne ya taso sabon neman kuɗi ne kwanan ne ya taso haka Allah ya tsara rayuwar wannan ya wannan wannan ya wannan to wai ai alfahari ba shine wane ko wane ba wane ko wane gidaje wane ko wane gidan motoci wane ko wane tsare dokar Allah abin nan da Allah ya baka na dukiya shin mutanen gidanka suna amfani da shi suna jin daɗin ku da shi abin nan da Allah ya baka na dukiya iyayenka da kannanka da sauran dangi suna moruwa da shi al'ummar musulmi da ke da ke kewaye da kai suna moruwa da wannan abin ko ba sa moruwa da shi wannan shine riba a samu ana moruwa da kai khairun nas man yanfa'un nas mafi alherin mutane mai amfana da mutane shine mafi alkhairin mutane mai amfanar da mutane Allah ya mana gaman katar wannan hadisi rawahu muslim ar-rabi hadisi na hudu an abi tarif adi ibn hatim as-sa'i radiyallahu an قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأت التقوى رواه مسلم an karɓo wannan hadisi daga abu tarif shine adi ibn hatim as-sa'i yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam naji manzon Allah sallallahu da mutum Allah tabbata gare shi ya kulu yana cewa man halafa ala yaminin thumma ra'a atqa lillahi minha falyati taqwa dukan wanda yayi rantsuwa ala yaminin bisa ga wata rantsuwa cewa wallahi zan yi kaza wallahi ba zan yi kaza ba thumma ra'a atqa lillahi minha sannan sai ya ga abin da ya fi kusantar da shi da takawa sama da abin da ya rantsa cewa ba zai yi ba ko abin da ya rantsa cewa zai yi misali kai ne ka ce ai wallahi wani ne da shi kan ba zan ƙara ba shi kyauta ba ba zan ƙara ba shi kowane irin taimako ba na ba shi ya sar na ba shi ya wulakantar wallahi ba zan ƙara ba shi ba kwatsam sai ya samu kansa cikin wani hali na rashin lafiya yanzu yana bukatan taimako na daidai sayan magani ko matarsa tana cikin halin gagani kai yana bukatar taimako na daidai sayan magani ga shi kuma karanta ba za ka ba su taimako ba in ka ba su taimako ka kare ran tsofka sai ka yi mai kafara in kuma ka hana shi a nan wurin yanzu da hana shi da bashi wanne ne bashi ra'a atqalillahi min hakim sai ka ga cewa kai wannan abin da ka karan ba za ka yi ba shi ya fi kusantar da kai da takawa to manzon Allah ce to lallai wannan mutum abin da zai fali ya takawa ya aikata abin nan na takawa wanda zai kusantar da shi ga Allah shine ka ba shi idan ya so daga ba kai kafara shi da kansa manzo Allah ke cewa babu yanda za a yi rantsa ba zan yi kaza ba ko in rantsa zan yi kaza daga baya sai in ga canja rantsuwar nan in yi wannan abin da ce ba zan yi ba ko in bar abin da ce da sai nayi shi ne fa alkhairi ce to sai nayi din sannan kuma sai in je in yi kafara shine karkace ai na riga na rantsa to an baka mabudi ba a dirka dirka ولا تجعل الله غرفة لأيمانكم an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu samiu alim kar ku sanya rantsuwa da Allah ta zanto katanga da za ta hana ku alkhairi katanga da za ta hana ku sulhu tsakanin mutane katanga da za ta hana ku kaza Abubakar ma da ya rantsa cewa ba zai ba masa komai ba sai Allah ya saukar da ayati wala ya tali ulul fadl minkum wasa'ati an yu'tu ulul qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibuna an yaghfira Allahu lakum kadu mistah zargin Aisha yayi yar Abubakar Siddiq cewa ta yi zina Allah ya saukar da ayoyi cikin suratul Nur ya wanke ta cewa ba ta yi ba ƙarya ake mata kuma duk wanda ya ce ta yi ma to akwai azaba tana nan jira tana jira shi innal ladzina yarmuna al-muhsanati al-ghafilati al-mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah duk wanda suke zargin mata mummune wanka ko da ba su zina su ce sun yi zina aka ce an tsire musu a duniya da lahira wa lahum azabun azim suna da azaba mai girma yau tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun tare da haka duk irin narkon azaban da aka faɗa amma su sun nutsa na su da sauki tun da bai kai irin na su ubay ibn salul wanda su ne shi shine shugaban rundunar abin nan abubakar ya ce ai tun dai ka kasance cikin wanda suka zargi aisha ba zan ƙara baka komai ba sai Allah saukar da ayati kar wani ma abucin falala ya rantsa ya ce ba zai ƙara ba dan wansa wani abu wai dan yayi masa kaza ka yafe masa wani dan yayi laifin kai baka so Allah ya yafe maka haka Allah ce waliyafu waliyafu su gome rango siyafi ala ta hibbona an yarsar Allah lakum shin kuma ba so Allah ya gafarta muku Abu Bakar ce wallahi ina so Allah ya gafarta wallahi ina san Allah ya gafarta ya dauki abin da ya shida ba zai bayar ba kuma ya bayar ki to dan haka idan ka rantsi cewa ba zan yi kaza ba daga baya sai kaga yin kaza kine ya fa alkhairi to kar ka ce ai na rantsi ka je kai wannan abin ka ya kafara ka. idan ka rantsi cewa sai na yi kaza daga baya sai kaga barin sa shi fa alkhairi to kar ka rantsi kar ka ce ai na riga na rantsi a kamata ka nisanci wannan abin matakar nisan tasiri ne wal khairi mafi alkhairi sannan kuma kai kafarar rantsuwarka shine ma'anar man halafa ala yaminin wanda ya rantsa bisa ga wata rantsuwa sun mara'a atqa lillahi minha sannan sai ga wani al'amarin da shi ya fi kusantar da shi da takawar Allah min ha sama da rantsuwarsa faliyati takawa to ya zake ma wannan takawar wannan sahabi yana da kisa mai ban mamaki daga cikin karamomin su da ake ambata lokacin da ya musulunta sai ya tafi ƙauyensu bayan ya karɓi musulunci wani manzon Allah sai ya tafi ƙauyensu ya je tara shugabannin kabilansu na larabawa dattijai masana ya kamata ya musu tallar musulunci ya faɗi falalan musulunci suka ce a dama kai ma daga wajen wannan ɗan tawayen kake sukan cewa annabi sabe wato ɗan tawaye wanda ya bar addinin gargajiya na iyaye da kakanni kai ma a ce sabata kama saba sahibuka wato kai ma ka yi tawaye kamar da dan wanka ya tawaye suka ce to wallahi ba za mu shiga musulunci ba suka ki karban musulunci suka hana shi abinci suka hana shi abinci duk gara aka ce da kar wanda ya bashi ko ruwa da zai sha ga dogon tafai da ya daga madina zuwa ƙauyen su ya taho akan hanya tsananin yunwa ya sa ya fadi da ya fadi ya tsaya yana huta sai barci ya dauke shi lokacin da barci ya dauke shi sai ya mafarkin gashi an kawo masa abinci yana ci ya ci abinci ya koshi ya ci abin sha ya koshi sai ya farka sai ji dandam ya koshi <laughs> karama na cikin karamomi <laughs> hadisi ne tabbatar sai wannan shine Sudayy ibn Ajlan al-Bahili radiyallahu anhu kana yace "Zamitu Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam naji manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yakhutubu fi hajjatil wada'i yana yin hutuba a hajjin bankwana da yayi wai me yasa ake ce mata hajjin bankwana tare da cewa banda ita annabi yayi aikin ya taba yin wani aikin hajji ne banda ita annabi bai taba yin wani aikin hajji ba sai so daya a rayuwarsa umara so hudu aikin hajji so daya aka annabi umara sau hudu aikin hajji sau daya banda wannan bai taɓa yin wani abin nan ba tare da haka sai malamai ke kiranta hijjatul wada hajjin bankwana to in aka faɗi haka sai kai tsammanin kamar da can ya taɓa yin wata hajjin wannan ce ta bankwana wanda ko al'amari ba haka yake bai taɓa yin wata aikin hajji ba sai ta amma saboda me ana ce mata hijjatul wada saboda a ita annabi ya rinka ban kwana da mutane yana cewa fa zo anni manasikakum la'alli la alqakum ba'da ami hada ce ku koyi ibadar ku daga wurina ina jin fa daga wannan shekarar ba zan sake haduwa da ku ba sai ko ya zanto daga wannan shekarar bai sake haɗuwa da su ba akwai sahabban da daga wannan aikin hajjin ba su ƙara ganin annabi ba kuma Allah ya karɓi rayuwarsa shi yasa ake kiranta hajjin ban kwana dan yayi ta ban kwana da mutane a ciki ba wai dan wata aikin hajjin ta riga yayi ta ba annabi ya faɗa ya khutubu fi hajjatil wada yana mai huduba a hajjin ban kwana fa qala yace ittaqullaha ku tsare dokokin Allah wa sallu khamsakum ku sallaci sallolin ku biyar a yini wa sumu shaharakum ku azinci watan ku na Ramadan wa addu zakata amwalikum ku bayar da zakkar dukiyoyinku wa ati'u za amrikum ko umara'akum ko wa ati'u umara'akum ku bi shugabanninku na musulunci tadkhulu jannata rabbikum in kun yi haka za ku shiga aljannar ubangijin. ababai nawa annabi lissafa na farko attaqwa na biyu salawatul khams na uku siyamu ramadan na biyar zakatul amwal na hudu kai zakatul amwal na biyar ta'atu ulil amr sai ya rattaba jaza wato sakamakon da zai faru in mun yi waɗannan ababe guda biyar tadkhulu jannata rabbikum za ku shiga aljannar ubangiji wato kina ana bukatar waɗannan al'amura kawa salloli biyar a yini azuntar ramadan bayar da zakar dukiya ga wanda Allah ya ce a ba kuma da kuma biyayya ga waɗanda suke shugabanni na musulunci sune umara jam'i na amir amir kuma shine sarki na musulunci wanda ke hukunta mutane da Allah ya ce annabi ya ce yayin da duk yayi umarni dole a bi sai fa in umarnin nan ya kunshi sabon Allah to sai akan gare masa duk abinda yayi umarni wanda ba ba sako bane ba to ya zama tilas ai masa da ko da ko yana aikata waɗansu fasikanci wannan shine aqidar da annabi ya koyar da mutane ko da sarki na zalunci ko da shugaba na wani bangare na rashin kyautawa matukar abin da yake yi dinnan ba sako bane ba to dole kai masa da'a sai dai in ya ce yi sabo to duk kiyamul lailin sa ba za ka bi shi ba kan sabon ta annabi ya shugabantar da wani sahabi suka yi tafiya da wani sahabi ya ce shine shugaban ku aka je suka bata masa rai a hanya sai ya hura wuta yace ku fada ciki waɗansu suka ce mu fada tunda an ce mu yi da'a ga shugaban mu sai ce ina me yasa muke bin annaban ba dan mu guja wuta ba <laughs> kawai ni ba zan shiga sai suka kishi da daga baya suka zo suka bayar annabi labari annabi ce da sun shiga cikin ta ba za su fita ba da sun shiga cikin mutar ba za su fita ba kaga yayi umarni ne wanda bai yi ba na sako da haka ba za a yi da'a ga wani mutum ba komai da wata yayi umarni da sako ba za a yi ba haka kuma koda yana fajinci in yayi umarni da ai wanda yake nagari kuma dole a yi masa da'a kaga wannan shine adalci na musulunci wani zai kasa yin adalci tunda yana zalunci to da aikin kirki ce a yi to ba za a yi ba ko ba haka ba kuma wancan tunda dai wannan mutumin kirki ne ai idan ce ai kaza dai to wala kila koda mun gano ba na kirki bane kila shi ya gano na kirki ya gano ko ba gano ba ya muku bayani mana to <laughs> ya zai gano shi kadai wannan hadisi rawahu tirmidhi fi akhir kitab as-salati wa qala hadithun hasanun sahihun imam tirmidhi ya rawaito a karshen kitab as-sala yace hadithun hasanun sahihun babul yaqini wat tawakkul babu na gaba shine babin da yake magana akan yaqini da tawakkali abinda ake nufi da yaqini sakankancewar zuciya dangane da abinda nassi na qur'ani ko hadisi ingantacce ya baka labari na hukunci ko na labari abin da ya wuce baya ko wanda zai zo nan gaba qur'ani ya bada labarin wuta ya bada labarin zuciya ya bada labarin aljanna to sai zuciyarka ta sakankance ta yadda babu shakka ko daya bata cewa abin nan da qur'ani ya faɗa gaskiya ne qur'ani ya bada labarin hisabi da awan ayyuka sai ka yadda da wannan haka hadisi ya bada labarin hisabi da awan ayyuka sai ka yadda da wannan duk abin da yake na tabbatarwa qur'ani ko hadisi suka faɗa ka sakankance ba tare da yaqini ba tare da shakka ba wannan shine yaqini dan yaqini kike sa shine shakka at wa tawakkul da kuma tawakkali tawakkali shine kuma dogaro bisa ga Allah ta'ala a nan gurin tawakkali yana da bangare biyu bangaren ka kai bawa da kuma bangaren da ya shafi ubangiji bangaren ka kai bawa duk hanyar da Allah ya tsara cewa ita za a bi a samu kaza ita za a bi dan a guje wa kaza to sai ka bi hanyar a aikace kana bin hanyar to kuma zuciyarka dole ta yadda cewa bin hanyar ba shi zai tabbatar ma da abin ba sai in Allah ya ga dama bin hanyar ba shi zai saka tserewa kaza ba sai in Allah ya ga dama aikin gabbai da cewa zuciya wannan shine abin da ake tawakkali akai duk mutumin da ya dogara da zuciyarsa kadai bai bi tafarkin da aka tsara dan neman abu ba ko dan gujewa kaza bai tawakkali ba haka duk wanda ya bi hanyar da aka tsara amma kuma zuciyarsa ba ruwan shi da Allah baya tsammanin Allah ne zai kawo masa gani yake kokarin sa da iyawarsa ne to kuma shi ma bai tawakkali ba an gane wannan da kyau dole sai an samu biyu Allah ya tsara sai ka ci zaka daina jin yunwa sai ka sha zaka daina jin kishirwa to sai ka ci ka sha ka dogara ga cewa kuma Allah shi zai magance yunwa shi zai magance kishirwa an gane ku duk abin da Allah ya tsara sai mutum ya bi wanda ya kurta a bisa ga tsari na ga yadda zai to wannan shine ake nufin tawakkali qala Allah ta'ala wa lamma ra'a al-mu'minuna al-ahzab qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وقال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم وقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وقال تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقال تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله والآيات في الأمر بالتوكل كثيرة معلومة وقال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه وقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون والآيات في فضل التوكل كثيرة معروفة ayoyi da suke magana kan tawakkali da kuma yaqini ko kuma wato a da juna ko kuma tawakkali kadai qala Allah ta'ala Allah madaukaki ya ce walamma ra'al mu'minuna al-ahzab yayin da mummune suka hararo al-ahzaba kungiyoyin kafirai rindunonin yaki na kafirai qalu sai su mummune dan suka ce hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wannan shine abin da Allah da manzansa suka yi mana alkawali wa sadaqa Allahu wa rasuluhu tabbas Allah da manzansa sun yi gaskiya wa ma zadahum hararo da kafiran nan bai karawa mummune komai ba illa imanan face dai imani wa tasliman da komai kauya ga Allah ta'ala wato wannan ana magana akan yakin Uhud lokacin da aka wato yakin Ahzab gazotul Ahzab ko gazotul Khandaq ko Ahzab duk dai yaki ne guda daya wanda aka yi shi a shekara ta biyar bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam taron kafare ne daga Makka da nan da dukkan kasashen Larabawa suka yi taron dangi dan su zo Madina su zo su gama da musulunci gaba ɗaya da musulmai kafin a zo Annabi sallallahu alaihi wasallam suka fita bayan gari suka yi katuwar ganuwa wadda suka zagaye Madina wadda mahayin doki ba zai iya zuwa ya ketare ta ba a nan gurin su kuma suka yi sansani suka hana shiga Madina ko fitowa daga ciki har tsawon waɗansu kwanaki daga ƙarshe dai Allah ya turo iska ta rinka tumbike rumfunan su da abin da da suka yi sai suka yi tsammanin iskar da aka halakar da adawa ce aka turo musu sai suka kwashi nashi nasu suka gudu wannan kawai ta ne amma labarin yakin yana da faɗi kuma darussansa kuma suna da yawa kamar da Ibn al-Qayyim ya kawo cikin Zadul Ma'ad fi Hadith Kharil Ibad da darussa da suke cikin waɗanda za a iya koya amma dai wannan aya tana cikin ayoyin suratul ahzab wannan suratul ahzab galibi dama abubuwan da suke cikin ta da yawa suna da alaka da wannan yaki an gane ko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 ta yaya mutane za su rabauta sun rotsa kan annabinsu su gashi ko yana kiran su zuwa ga musulunci Allah ko ya saukar da fadin sa laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun yace al'amari ba hannun kai ba ko Allah ya musu azaba ko ya karbi tuban su wannan ganin damar sa ne kai dai kan zaka samu ladatin da sun rotsa kanka su kuma lamarin su na wurin Allah ko ya musu azaba ko ya kaddara musu tuba karshe wadansu daga cikin su Allah ya kaddara musu tuba a wannan yaki aka kashe sayyidina Hamza a wannan yaki da dama waɗansu cikin sahabbai suka yi shahada to bayan an riga wutar yaki ta tsagaita sahabbai na shirin komawa gida da me za su ji da binne waɗannan gawawwaki a filin yaki waɗanda suka yi shahada ko da diyatar masu rauni kuma sai aka ce da su ai Abu Sufyan na nan kuma ya sake gayyato wutar rundunar ta kafirai za su zo su ƙara mai su tisa gawa su maimaita abin da suka yi sai annabi ce in ko ya taho to ba wanda zai bi mu sai wanda muka je yakin Uhud din da su ba ma san sababbin sojoji daga Madina da raunin da komai wani hannu na jini wani sai an soke shi da maji anan annabi ya ce su haɗu gaba ɗaya a tafi a dai ma a taro inda Abu Sufyan ɗin yake kafin ya zo nan gurin a cikin masahabbai suka yunkula suka tafi ashe jita jita ne Abu Sufyan tun ya riga ya gudu ya kwashe na kenan Shi ne Allah ke cewa allazina qala lahumun nas su ne waɗanda mutane suka ce da su innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum mutanen kan suna nufin kafirai kad jama'u lakum suna nan sun sake taro don ku da haka fakshawhum ku tsorace su fa zadahum imana abin nan da aka faɗa musu sai kara musu imani wa qalu suka rinka cewa hasbunallahu wa ni'mal wakeel ai Allah ya ishe mu kuma ma dalla da abin dogaro in shine Allah fanqalabu bi ni'matin min Allah Allah yace sakamakon fadin wannan kalma da yaqinin da ya tabbata cikin zuciyarsu fanqalabu sai suka juyo gida zuwa Madina bi ni'matin min Allah da wata gagarumar ni'ima daga Allah shine arzuta su yaqini da yayi wa fadlin da kuma falala da suka samu shine sun dan samu ganima lam yamsasuhum su ba wata cuta da ta shafe su wattabu ridwan Allah dan sun bi biyayya sun biyar da Allah ne wallahu dhu fadlin azim kuma Allah ma abutan falala ne falala wadda ke mai ma'abucin falala ce wadda take mai girma to saboda haka wannan ke nuna fadin hasbunallahu wa ni'mal wakil wato malamai suka ce karkashin wannan za mu fahimci tana zama garkuwar ka daga dukkan wani abu da yake maka barazana duk abin da kake jin tsoron zai same ka ko wadan suna ma kulle kulle suna maka menene kai dai tsakaninka da Allah kai ta maimaita ta da kadaitacciyar zuciya hasbunallahu wa ni'mal wakil abdullahi dan abu ce ita hasbunallahu wa ni'mal wakil ita annabi ibrahim ya faɗa lokacin da za a jefa shi cikin wuta ita hasbunallahu wa ni'mal wakil ita annabi ya faɗa da sahabbansa lokacin da aka ce musu innan nasa qad jama'u lakum fakshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil ashe duk abin da ke maka tsoro ya halatta ka faɗa wannan kalma hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil idan ka faɗa akwai alkhairi mai yawa a ciki na farko ka nuna gajiyawarka na biyu ka nuna Allah ne kamili na uku kuma wato ainihin kayi ibada wanda zaka samu lada na hudu kuma ka riga ka hutar da ranka ba sai ka biya wani kudin addu'a ba ballantana kudin yanka rago ko ba haka ba <laughs> eh idan ka ce hasbunallahu ba kai sako ba idan kana nufin wato ba kai kuskure ba idan kana nufin kai da mummunai yan wanka idan ka kada ne kace hasbi Allah kana nufin Allah ya ishe ni kai Allah ya isar man idan ka ce hasbunallahu ya isar mana ma'ana kai da sauran yan wanka mummunai kenan wa qala ta'ala Allah yace wa tawakkal alal hayy alladhi la yamut ka dogara ga rayayye wanda baya mutuwa shine Allah subhanahu wa ta'ala wa qala ta'ala wato Allah madaukaki ya ce fal alallahi falyatawakkal almu'minun ga Allah ne kadai mu'mine za su dogara ba za su dogara ga sa ba wa qala ta'ala Allah ce fa idza azamta fa ala Allah fa idza azamta idan ka riga ka yin abu kuma ka tabbatar abin halal ne kuma ka bi matakan da in an bi za a ci nasara ka kulla niyyar yi to fa tawakkal Allah to sai ka dogara ga Allah kuma kar ka dauka duk shirin da kai da kimtsin da kai kadai zai wadatar dole sai daga manka tardin Allah sai ka dogara ga Allah kuma mala wal ayatu fil amri bit tawakkuli kathiratun ma'luma ayoyi waɗanda suke umarni da yin tawakkali suna da yawa kuma sanannu ne wa qala ta'ala Allah kuma ya ce wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh dukkan wanda ya dogara ga Allah hakikanin dogara ga Allah to Allah ya wadatar da shi Allah ya isar masa ai kafihi ma'ana Allah ya ishe shi kariyar duk abin da ke jin tsoro wa qala ta'ala Allah madaukaki ya ce innamal mu'minuna allazina idza zukirallah wajilat qulubuhum sanar dai kadai waɗanda ake kira mummunai su ne waɗanda idza zukirallah idan an ambaci Allah wajilat qulubuhum sai zukatansu tsorata ma'ana idan an ambaci ukubar Allah an ambaci azabar ubangiji suka tana su suka tana girman azabar ubangiji sai su tsorata sai su firgita irin firgitar da ke sa su tuba wa idza tuliyat alaihim ayatu idan an karanta musu ayoyinsa kuma zadatkum imanan sai ayoyin nan su kara musu imani doriya akan imanin su na da wa ala rabbihim yatawakkalun kuma ga ubangijin su kadai suke dogara ba sa dogara kan kowa wal ayatu fi fadli tawakkuli kathiratun ma'luma ayoyi dai waɗanda suke magana kan falalar tawakkali suna da yawa ko ma'rufatun sanannu ne wa amma al-ahadith ahadithai kuma su ma suna da yawa amma kuma sai dai mu tashi akan su amma ko gaba idan Allah ya kai mu abinda muka bada dai-dai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya kai mana assalamu alaikum akwai tambayoyin da rubutun su bai fito sosai ba masu sosai su yi mun hakuri in sun ji wata su ba wannan yake cewa wai yana tare da iyalinsa ne mutum da yake tare da iyalinsa sai ta ce za ta tafi ganin gida da ta tafi kuma shiru bai ganta ba har sai bayan shekara uku da haka mene ne matsayin auren su idan an yi wata tambayar sai karsa ya aka yi ma abin ya faru don a hankalce kai kanka da kace ta tafi ganin gida ai ka ba ta limit na lokacin da kake bukata kuma in lokacin ya wuce ai ka je cigiya to amma idan har ma kai kanka kawai kai zaman ka dake hada kai shekara hudu sannan ta zo wannan yana kai kanka wato ba da gaske ba kake aure ba gaskiya ba gaske bane ba abin gangan ne aurenka to amma tunda ka tambaya me yaya hukuncin auren su aure dai yana nan tunda bai ce ya sake ta ba aure yana nan duk da kurakuran da suka faru a ciki kuskure na farko da ya faru lokacin da ta ce za ta je ganin gida ma'ana a cikin tambayar ka kamar an an ba ta dama ta tafi ita kadai ne wanda ka'ida mace ba ta yin tafiya sai da maharrami ko mijinta kai za ka je kai ta lokacin dawowa ka je ka dawo da ita ko kuma cikin wani kannanta ko yayyanta wani rahota to za ka samu kuskuren farko ta tafi ta kare na biyu kuma da ta je ta zauna a gida inda gaske ne tana gidan to kaga akwai rashin kyauta ta hanyoyi ta ku duka da kai mijin da ita matar da kuma iyayenta duk cikin waɗanda suka wannan gaba ɗaya ba su fahimci menene hakikanin rayuwar aure da haƙoƙin da ke kanta ba kaga wannan sakaci ne wanda bai dace ba amma dai aure ba abin da ya shafe shi tunda ba shi cewa ya sake ta ba tana nan a matsayin sa sa wadancan kurakuran ne kuma a je a yi istighfari a nemi Allah ya yafe su wannan yake cewa karin bayani dangane da cewa an ce kaidin mata mai girma ne gashi kuma an ce kaidin shedan yana da rauni wannan na nuna kaidin mata ya fi kaidin shedan kenan akwai da dama da daga cikin masu faɗakarwa ko wa'azi da nake jin suna faɗin haka Allah ya cewa mata inna kai da kunna azim amma da yazo kai din shaidan sai ce inna kai da shaitani kana da'ifa wannan nan kai din mata ya fi kai din shaidan hakikanin gaskiya ba za a yi gaggawar fahimtar haka karkashin waɗannan ayoyi guda biyu ba domin an siffanta kai din shaidan da cewa mai rauni ne shi idan an kwatanta shi da taimakon Allah da ke zo wa mummunai dan ayar tana maganar jihadi ne allazina amanu yuqatiluna fi sabilillah والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت sai Allah ce fa qatilu awdiya shaytan inna kayda shaytani kana dha'ifa mummunai suna yin yaki dan tafarkin Allah kafirai suna yin yaki dan girmama tafarkin shaytan sai Allah ce da mummunai ko yaki waliyan shaytan majibinta lamarin shaytan mabiyansa lalle kai da shaytan mai rauni ne idan an kwatanta shi da me da bangaren taimakon Allah da mu yake bangaren tunda Allah ya ce ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون كما يتكتب الله لأغلبن أنا ورسلي yasa ce can cikin yakin badar kada kana lakum ayatun fi fi'atayn altaqata fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafira sarwana hum misla sirayil ayyin wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha ashe kaidin shaytan bi muqabalati ta'ayidillahi ta'ala wa nasrihi da'if kaidin shaytan yana ka ce suna opposite din juna ga kaidin shedan anan gefe guda nan ga taimakon Allah da agajin sa me kuma kaidin shedan ba zai kai labari ba to wannan ake nufi can wurin kaidin mata kuma an kyale shi ba tare an kawo shi ne mutlakan ba tare da an kawo taimakon Allah a wajen ba an fahimta ku? shi yasa ko da kaidin da suka yi din da suka yi wa annabi Yusuf kaidi din da kansa shi ma da ya gama ba dama da ya fake bangaren ubangiji ba ya samu mafita ba ashe duk girman kaidin nasu su ma kuma ba su nasara a kansa ba domin shi da kansa da ya kai ya yi yawa ce rabbi sijnu ahabbu ilayya da yad'una daidai. wa illa tasrif anni kaydahun ilai ilayhinna wa akun min al Ya ce ya ubangiji kurkuku in je in zauna a gidan maza a daure ne shi ya fi mun alkhairi saboda abin da ake kira na akan sanye na fasikanci wa illa an ne kai da kunna ya Allah in fa baka kawar mun da kaidin su baka bari na ilai inna to zan so su mata zan karkata zuwa gare su wa kun min aljahilin in zama cikin jahili cikin gangarin mutane Allah ta fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahun innahu huwas sami ulade sai ubangijin sai an sa masa ya kautar da kaidin su gabare shi lallai Allah mai ji ne kuma mai masani to da haka wato kenan abin da zaka kalla kenan kaidin shaydan kan bi muqabalat ta'idillahi wa nasrihi kaidin mata nan gurin kuma ala wajhi al-islam da haka sai zanto azim ne li'annahu la yuqabiluhu shay amma kaidin shaydan ya zama da'if li'annahu yuqabiluhu nasrullahi wa ta'iduhu wannan abu na farko kenan ansa ta farko abu na biyu kuma ansa ta biyu shine wato sai ka ce shi kaidin mata kamar su mata shayatinul jinni ne shayatinul insi ne kai to shi shaytanin insan tsakaninka da shi abinda zaka yi zaka iya masa dabara in yayi kaidi kai ma kai kaidi ka fita in ya kulla ma kaidi nan gurin ka kuma ka kulla kaidi yadda zaka yi mai ka tsamar da kanka akan yi musu irin wannan a fita lafiya to amma shi kaidi na dan ba da kai masa dabara sai dai kai addu'a ka neman faka wajen Allah duk dabarka shi yasa Allah yake maganar cewa fa yadhal ladhi bainaka wa bainahu adawatu ka annahu waliyyun hamid wato kai ka mu'amalance shi yadda zaka kauce amma ma yulqaha illa sabu amma kai da shaytan sai cewa in zagan yanzu gannaka min shaytan nan kun fas a takaice dai wannan shi ne abinda za a iya fahimta gurgudan fahimta ta da waɗannan ayoyi guda biyu da kuma maganganun malamai akan Allah wannan kuma yake cewa akwai ko da daga cikin yan wa'a da suna waɗanda in sun ga wani yana da riko da addini sai su rinka yi masa nasiha suna cewa ga fata kullaha masa tsatu <laughs> kuma su rinka cewa da shi wai kar ya tsananta addini da yawa annabi ya ce duk wanda ya tsananta addini to lalle addinin zai gallabe shi shin wannan yana nuna kenan sai mutum ya rinka yin addinin nashi rabi da rabi kenan na'am wato a cikin addini akwai abin da suke wajibat wajibai dole mutum yi akwai mustahabbat wajen wajibat kowa dole ne babu babu sassauci tsakanin mai lafiya da mara lafiya la iyaka sallar mara lafiya a bashi rangwame na ba sai yayi ruku'i da sujuda ba ko amma ba bambanci kowa dai dole sai yayi sallah kowa kuma dole sai yayi azumi sai fa in ya kasa kowa kuma dole sai yayi kaza duk wajibai mutane sun yi tarayya kai kullun ala qadar ta abin da yake mustahabbai shine kar ka dauka da yawa ka zafafa kanka da ka dauki abin da yau zaka yi gobe ba zaka yi ba ko kai kwana bakwai kana yi wata rana kai fashi gara ka dauki dan kadan wanda kullun zaka yi ta yasa annabi ke cewa habbul a'mal ila Allah adwamu huwa in qalla aikin da Allah ya fi kauna shine dan kadan wanda zaka dawwama akai huwa mafi dawwama akai sai Allah ya fi so wa in qalla ko da ya zama to dan kadan shi yafi sama da ka dauki mai yawa daga baya ka aji menene hikimar wannan saboda ana yi wa mutum hisabi ne ana hukuntar da mutum da abin da ya mutu akai yanzu a ce ka ɗauki aiki mai yawa kana ta yi kana ta yi kana ta yi sai kuma manyanta ta zo maka ka manyanta da can wurin da sauran karfin ka kana iya yi yanzu kuma ka manyanta kana bukatan ka rage to a ce daidai lokacin da kake kusa da kabari kuma ka rage aikin alkhairi kaga babu dadi amma idan aka dauka kullum misali raka'a uku kake yi shafa'i da ba baka taba kara kan uku ba amma ba ka taba yin fashi akai ba duk rantsi sai kai to ya fa a ce ka dauki kana yi da raka'a goma sha daya amma yau kai wata rana kuma sai an sake yin wata kafin ka sake yi kuma to wannan wanda zaka dawoma kai shi aka fi so to wajen aiki na mustahabbat shine ake cewa mutum ya dauki gwargwadon yadda zai iya kar ya dauki abin da ya fi sa to wannan shi ake kallo wajen ne santan haram kuma dama ba a cewa wani masa kawai ne santa ta ne dole ka ne santa ta kawai ba wani masa a nan gurin ka ce wannan na sami iko na ne santa wannan ba dole ka ne santa kawai sai dai in ka ne ka ki to wannan dai shine abin da yake daidai amma a maganar akwai bangaren da yake daidai ne akwai bangaren da yake kuskure bangaren cewa annabi ya ce lalle wanda ya rike addini da karfi addini zai gallabe shi wannan haka ne annabi ya faɗa haka amma shin wannan a cikin wajibai ne ko cikin mustahabbai cikin wajibai dole kowa sai ya dauka cikin mustahabbai ne wani ya kawai to sai ka dauki abin da zaka dawoma akai da sauransu sannan kuma akwai waɗanda a kila zafafawar su wajen mu'amalar su da mutane akwai wanda addini shi da yake daukan addinin kawai zafi zafi ne cikin kowane irin al'amari ko sauran sallah kuka zo shi ba ya iya cikin fuska ku daidaita nan gurin ba shi nan gurin ku daidaita ku daidaita na matsa ne ko sallama za a ita kanta sallar assalamu alaikum haka da sauransu akwai cikin samari wallahi waɗanda za ga da ƙarfi da ciccijewa to ba haka ake addini ba addini na tsuwa ne haske ne na zuci ba ɓata rai bane ba wani zai ga yawan ɓata rai da yawan shan kunu ganin ki kowa ma bai daidai ba shi shine kadai ke daidai to wannan kuma kuskure ne cikin addini idan mutum ya dauki wannan abin da zai kai mutum shine sai ya guluwi cikin addini ya wuce inda addini ya ce ya tsaya har ya wuce gaba ya zafi da yawa kenan addini sakin fuska ne ka da yan uwa musulmi in ma wani ya yi kuskure ka faɗakar da shi cikin ruwan sanyi haka kai abin da zaka yi karkare na wani wani kazalika kuntum min qabl famanna Allahu ai ba haka aka haife ka kai ma da kila da wannan raunin kake a hankali a hankali grade ɗinka na imani ke hawa har ka kawo wannan matsayin shi ma kyale shi a hankali yana zuwa karatu wata rana abin zai ta hawa har ya kawo wannan matsayin kila ma ya wuce ka to amma ka ɗauka tun da ya fara zuwa masallaci yau sai ya zama kamar kai to wannan ba daidai bane ba ko ya fahimci musulunci yau ya karɓi kalmar shahada ka ɗauka kuma nan da sati sai ya zama kamar kai kaga wannan ba daidai bane ba to wannan kuma ta fuskar mu'amala ne sai mutum ya gyara to wannan su ne tambayoyin da na iya fahimtar karanta su daidai wa daidai gaskiya ko mai tambaya daya wacce take bata cikin nan dan waɗannan gaskiya duk ban fahimci karatu su ba waɗannan amma shari'a in ka fahimta kuma ka hmm. mutane su yawa mutum isgilanci game da riko da addini eh to wannan hadari ne dan yana kai mutum ga yin yarda kaga akwai da yawa waɗanda suke wasa da addini idan mutum sun gaishe da riko da addini har sa rinka masa isgilanci wani ko gemu ka tsaya sai abokanan ka sun yi masa isgilanci kai ya wannan akama a ja haka da sauransu to wannan kaga suna wargi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda sunnar annabi ne dukkan abin da yake na dini in kai rabancin ka yasa ba za ka iya wato ka haƙura da laifi ɗaya na cewa ka kasa to me ko wani sai kai izgilanci izgilanci yana da hadarin gaske dan ka sai masa izgilanci in ya san in yayi musu fuskar shanu ba za su yi izgilanci ba shikenan sai haka yayi daidai in ga za su yi masa izgilanci ba ai eh tun sai kan karatu da da ya samu ta hanyar ta hanyar haram mm. a kan daga baya mutum ya sai kayan karatu da kuɗin da yake na haram amma bai san bane bai sani ba sai daga baya gane haramun ne wannan abin da ya saya ana sa ran ya samu lada akai tunda bai san haramcin sa ba a da yanzu sai istighfari ya gyara yan haƙƙi ne na wani ya mayar masa yan kuma a'a hanyar da ya biye ne kuɗin haramtacciyar hanya ce bai san haramtacciya ba ce ba kaga sai daina wannan business din kenan na eh makaruhi shine abin da shari'a ta hana hane wanda yake ba mai karfi ba ta yadda in ka ne sance shi baka yi shi ba kana da lada yansa kuma baya jawo zunubi to shi na kira makaruhi a kuskure ne suke ba su fahimci addini ba in har suka ce cikin addini ba makaruhi hukunce hukuncen shari'a guda hudu ne wal hukumu wajibun wa mandubun wa ma ubiha wal makruhu ma ma hurrima ne hukunce hukunce guda biyar na farko wajibi na biyu mustahabbi na uku haram na hudu makaruhi sai kuma ja'iz ya tsakiya shi da wajibi da mustahabbi duk umarni ne ke tabbatar da su umarni mai karfi ya zama wajibi kenan umarni wanda baya da karfi sosai ya zama mustahabbanci kamar yadda da haramun da makaruhi duk hani ne ke tabbatar da su hani mai karfi ya zama haram kenan hani wanda yake ba mai karfi ba ya zama makaruhi kenan shi kuma ja'iz ya tsakiya yake shari'a bata ce yi ba bata ce karkai ba kana da yancin yi ko rashin yi shine jaizi an bar maka kofar sa abu da kenan a cikin mai a'a ya zaka ce in ka ne sanci maka ruhi da niyyar cewa ka ne sance shi maka ruhi ne kana da lada kwarai da gaske in ka aikata shi baka da zunubi eh. eh to wannan kan bai dace ba ko alama amma na farko dai waɗanda suke idan liman ya dago wai sukan dade ba su dago ba ka'ida a cikin sallah manzon Allah ce inna ma ju'ila al-imam li yutamma bi fa idza raka fa wa idza sajada fa ila akhiri an sanya limami dai dan mutane su koyi da shi to wajen bin liman abin da ake bukata kar ka riga shi aikata wani abu cikin sallah kada kuma ka yi tare da shi kada kuma ka yi jinkiri tsakaninka da yinsa jinkiri mai nisa misali liman yana tsaye ya yi kabar harama Allahu akbar ya soke hannunsa kai ma sai kai kabbara sai ka soke hannunka ka dora kan kirjinka liman ya yunkura ya tafi ruku'i kai lokacin kana tsaye kyam sai bayan ka tabbatar ya yi ruku'i sannan sai kai liman ya dago daga ruku'i ba wai bin za ka ku dago tare sai ka tabbatar ya dago kai ma ka dago liman ya tafi sujada ya kai goshin sa kasa kai kuma sai ka bi shi sujada liman ya dago yana dagowa ka tabbatar ya dago kai ma kuma sai ka dago to haka ake bukata ba a bukatan ka riga shi ba a son ka yi tare da shi ba a son ka yi jinkiri mai nisa tsakanin ka da shi a inda ake samu wannan shine idan liman ya tafi sujuda sai ka samu liman ya dade da kudugowa daga sujuda wani bai dauko ba yana kai to shi abinda ake karantawa a cikin sujuda a sunnar annabi shine dai ko dai subhanaka allahumma bihamdik allahumma ghfirli ko subhana rabbil ala subhana rabbil ala subhana rabbil ala mafi karancin subhana rabbil ala guda uku duk wanda ya yi sujuda ya faɗi subhana rabbil a'la subhana rabbil a'la subhana rabbil a'la har guda uku ya dago ba za ka ce sujuda sama ta yi ba sujuda ta yi kasa da uku bai tabbatar ga annabi ba amma uku zuwa abin da ya sama wajen yawan sa ba a yi masa geji ba ko so ɗari mutum ya faɗa yayi in kuma mafi karanci ne ko so uku kuma ya faɗa yayi tsakanin so ɗari da uku duk inda ya tsaya yayi illa iyaka ana so ya yi mara ko ba haka ba kuma cikin sujuda ana buƙatan addu'a saboda ya tabbata cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa babu wani hali da bawa ke kasancewa mafi kusantar ubangijinsa sama da lokacin da yake cikin sujuda da haka sai ce ku dage da yin addu'a fa kaminun an yustajaba lakum ya dace a an samu ku addu'a in kun yi ta cikin sujuda to wannan dadewa da liman zai yi zai yi ne gwargwadon yadda ba zai wahalar da mutane ba wanda ke sallah shi kadai ya dade minti goma mana ba shi kadai ke yi ba amma liman matakin sallarsa duk yana kiyaye mutane da yake bi saboda hadisin mu'az da annabi ke ce masa fattanan anta ya mu'az kai kana son ka fitar mutane ne kake doguwar sallah kai yadda wato ba za ka wahalar da mutane ba cikin mabiyanka akwai mai rauni akwai mara lafiya akwai mai bukata akwai mace kila tantana kuka annabi ce so da dama zan shiga sallah da niyyar in tsawaita sai in ji yaro yana kuka sai in yi kokarin in gama ta cikin garamin lokaci dan in saka marasa mahaifiyarsa tunda ana tare da mahaifiyarsa cikin jam'i din to wannan shine ya kamata fikihun sallah da liman ya kamata to amma waɗansu sai su ga kamar ruku'in eh, sujjadar da liman yayi eh dadewa da yayi ta musu kadan sai kuma su ƙara dadewa to wannan dadewar in ka kade ne sai kai amma tare da liman kuma karka dade sama da yawa har ya dago kuma a ce ya sake komawa kusa da sujjada sannan kai ka dago kuma ka zo ka bi wannan ba daidai bane ba abu na biyu kuma waɗanda suke yin <coughs> bayan gida a wurin da yake na alwala wannan bai dace ba bai dace ba sai wurin da yake an keɓance shi kawai kila dan bawali sai wani ya je bayan gida a wajen ba tsara wajen da ban daki wanda za a yi bayan gida ba sai a yi wannan kazanta ce bai dace ko alama kuma ya kamata a ce mun san ya kamata gaba ɗayan mu wato akwai al'adunmu da muke yi wanda muka tashi muka ga ana yi muna ta yin su wanda kuma sun saba da addini kuma sun saba ma da ka'ida ta kiwon lafiya fitsari a ko'ina bayan gida a ko'ina sai ga mutum magidanci yana bayan gida ana kallon shi motoci suna wuce ba abin da ya musa abin yana bayan gida na cin biskit sa a gefen titi ba abin da ya musa magidanci da kage wannan rashin sani ya kamata ne ko ka samu a bakin kasuwa ko a bakin wata ma'aikata ko ina ma mai da shi wurin fitsari motar ka idan ka ajiye sai sun fitsare ma duk tayoyin mota a bakin kasuwa sabon gari ko wajen singa singa ko kantin kwari duk ga sannan ko ina sai ga mutane suna bawa duk wannan rashin sanin ya kamata ne inda hukuma za ta tsaya ko mutane sun san ya kamata ai abun kunya ne ma zuwa samun mutane kawai a bakin kasuwa ko wani fitsari abun kunya ne wallahi wani ma daga waje zo ganka akan ka wannan abun kunya ne na karshe ko da hukuma bata tsawatar ba ko mutane ya kamata a jafar sanin ya kamata da aka cika layi gudanar gurin rumfuna goma to ya kamata waɗannan masu rumfuna goma su haɗa kuɗi mana tsakanin su su yi yarjejeniya su samar da banɗaki wanda yake nasu ne na wannan masu rumfunan guda goma a wurin yi wurin ba haya guda biyu wurin bawali ko guda biyu ga kuma wurin alwala su kulle kayan su da makullin su a sanya makullai kamar guda uku a rumfuna mafi rumfuna na karshe na kusa da ban ɗakin da rumfar wani da rumfar wani nan makulle yake in ba ba wurin wannan akwai wurin wannan ba ba wurin wannan akwai wurin wannan wanda yake mu masu layin nan kawai za mu amfana da ban ɗakin mu sai in customers din mu sun zo su ma za su shiga ban ɗakin din mu ba su waɗancan ma su yi waɗancan ma su yi waɗancan ma su yi in gwamnati ta fito da wannan tsarin ko gwamnati ba ta fito da shi ba aka samu masana ya kamata su mutane su kai wannan ba sun huta kansu ba an samu sutura an samu tsafta an samu kiwon lafiya kuma an tsare addini amma haka kawai sai mutum ya yage wandan sai na fitsari kan titi manzon Allah sai ihfas awrataka illa min zawjatika aw ma malakat yaminuka yace ka kiyaye al'aurar ka kake da kowa ya gara aurar ka sai matarka ko ku yanga wadda musulunci ya shar'anta ka karka duk wanda zai ga al'auran ka fa haramun ne ko namiji ne dan uwanka a wata da kawai ai to ai namiji ne dan wani abin da nake da shi yana da shi wannan maguzanci kenan rashin sani ya kamata wallahi maguzanci ne tsaba kai wannan tunanin haka ko mata ce wannan ta ga ta wannan wannan ya ga al'auran wannan ya zama kuma maguzanci kenan annabi ce kiyaye al'auranka sai matarka kadai ko garka. sai wani ya ce da shi idan ina cikin sahara fa ba kowa daga ni ba kowa tare da ni shin na tsaya a filin Allah ko sai na samu ta bishiya sai ce ko a cikin sahara kake ya kamata ka ji kunyar Allah samu ta bishiya ka saka ya haka manzon Allah ya ce ji fadan girman Allah a dadin Allah ba kowa sai kai annabi ce samu ta bishiya ka saka ya shi yasa idan annabi ke tafiya wani lokaci za a ganshi da sanda da wani abu saboda idan ya tashi bayan gida ko zagayawa ko na abu sai ya kafa wannan sandar sai ya dauki mayafin sai ya dora akai sai ta kare shi gabarin mutane ya biya bukatar sa sannan ya tashi sallallahu alaihi wasallam amma mun ba ruwa ko ina to za ta an kebance wuri dan kawai kama ruwa ba a tsara yadda mutum zai bayan gida ba wani zai tsuguna ya bayan gida ya cutar da mutane a kusa da masallaci to wannan ya kamata duk mai wannan ya ji tsoron Allah ya kiyaye dan a samu tsaftar wuri Allah ya ba mu yi kuma yin aiki da abin da aka faɗa masu sata takalma kuma sun ci tsoron Allah su masu daina sata takalma dan bai dace ba ce ka zama barawa mai ci da kuma wani adadin abin da ka sata ko da ba a gane ka ba a nan gurin inda rigima take shine a lahira duk wanda ka sace wa takalmi daga mai naira dubu ɗaya zuwa mai naira dubu bakwai ko naira dubu goma yana can ka kai masa ne lahira idan aka tashi gobe kiyama abin da za a yi ayyukan ka na lada da kake da su sai a ɗauka a baiwa dukkan mutanen da kai wasa idan an yi rashin sa'a baka da aikin lada ko aikin ladan bai kai yawan adadin da ka sata ba na mutane sai a ɗauko zunuban su a jibga maka kora ka cikin wutar jahannama haka manzon Allah ya faɗa kuma ka tuna idan ka saci takalmin naira dubu ɗaya fa mai shi ya saya dubu ɗaya kai idan ka je bakin bata ko ina ne zaka je ka sayarwa da barayi yan uwanka barayin zaune me wa zaka sayar musu ɗari biyu ne ko ɗari uku da hamsin ɗari biyu ko ɗari uku da hamsin din nan ka sha sigari ka sha tabar ka sha solution ka ci wake da shinkafa yin an ci sa'a da naira duk sauran a shirman banza zai kare ka kara daukan zunubi kuma kudin sun wuce ko bakin ciki ya kara samun ka sama da bakin cikin da kake da shi kafin kai sata kuma gobe sai ka zo ka sake sata kuma ka sace saci kalmar naira dubu biyu ko naira dubu uku na wani bawan Allah kuma sai ka je ka sayar da shi ɗari biyar ko ɗari uku da hamsin kuma ka je ka sake waɗancan aikin banzan ko ka tafi marhaba wajen shiga kai ma wani ya sace ma a yama yankan aljihu wajen shiga marhaba ka samu wata farkar ka kuma ka sai mata barasa ta ta duk a haka aikin banza ke karewa to dukkan waɗannan al'amura wato dabbanci ne irin na ɗan adam ke sa yi irin wannan amma dan ka sace abin mutum kana ganin shi bai gani ba ka cuce shi mala'iku na nuna rubuta wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma tafalun kawai abin da yasa ake samun irin wannan sace sacen karancin imani da ranar tashin kiyawa ne lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai an sa kowa mai gadi a kofar masallaci ba amma kowa san Allah na gani kowa magana ta riga ta kare ba dan sanda ba soja fa a lokacin ba immigration ba custom amma haka rayuwa ta tafi bisa ga tsari annabi shekara goma yana tabbaka addinin musulunci duka a cikin wannan hannayen farayen da yake da mazanata da yawa bulala da waɗanda ya jefe duk da kai mutum goma sun kusan shekara goma saboda tsarin rayuwar kowa ya san mala'ika na kallon sa ya shiga taitayinsa sa ai duk inda ka ji rayuwa an ce sai an kawo dan sanda to mutane zuciyarsu ba imani ne sai za ka kawo dan sanda amma inda zuciya akwai imani ma'aikatan sarki za su huta su kansu su to sai mu dakata haka abinda muka faɗa dai Allah ya ba mu lada wannan kai kuskure Allah ya shafe mana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta